jama'a assalamu alaikum a <clears throat> ah, barkanmu da warhaka kamar yadda kuka sani sunana sarah aloysius wato ah, taku stephanie ko kuma in ce yar kabila so i am sorry for taking this long to make this video i've been meaning to make the video kawai i am just extremely happy uh, na juma ina ta kokarin wannan video amma kuma festive season din ya hana ni I just want to appreciate each and every one of you starting from the cast the crew din yar kabila yar kabila was a success it became more than I expected even though akwosukura wasu kurakurai I uh, uh, aikin wadda kuna rubutowa muna ganin reviews ɗinku muna ganin comment ɗinku so duk wani abin da kuke ganin uh, kun rubuta ko wani ya rubuta it's taken um, we've taken note of all of that za mu gyara matsala aka samu kuma uh, muna godiya sosai saboda despite the problem we had you people still you made me feel special kun kalla ana kallon yar kabila yar kabila is growing na gode sosai this is too much the love is too much daga cast zuwa crew da mutane da suke mana sharing da reposting da ake mana a instagram idan muka daura a youtube din ma da sharing da ake mana akan channel da duk wasu social media platform ina godiya manyan jarumai da suka taimaka mana i cannot thank you enough this is too much the love i do not expect wallahi the love is massive thank you talking about our fans our loyal fans you stick to us get episode 1 episode two, three, four, 3 4 har 5 yanzu da muka daura yar keeps growing every day go there. this love is too much this love is massive i want to cry to cry. This is too much. Know that I do not take your support for granted. thank you for giving me the opportunity. Thank you for supporting my growth. I want to grow, and then you gave me the opportunity to grow, and then you supported me. Directors the secretary, taimaka mana manyan jarumai fans dinmu, abokan aiki na, yan wana na kusa da I cannot thank you enough. I cannot call names. I would not start to call names because bazan gama If I start to mention the names bazan gama Every single person that contributed, I love you. I love you, my fans. I love you so much. Kuyi hakuri sometimes I do not reply instantly but duk comment ɗinku duk wani wanda ya san I try as much as possible idan har na yi replying na mutum ɗaya to zan ina kokarin sai na replying gabaki ɗaya Facebook Instagram da sauran social media ɗina thank you so much ku ci gaba da kasancewa tare da mu insha Allah kwanan nan za mu koma set za mu je mu yi shooting season 2 din yar kabila season 1 din mun dauka mun yi kokari sannan an zo an dan samu matsaloli da aikin bayan mun dawo daga location amma despite all of that you guys are still watching na gode thank you but i promise you season 2 na yar kabila in Allah ya da i am going to wow all of you i am going to wow you the love you showed me kauna da kuka nuna min da support in Allah ya da i will surprise you na gode thank you ku ci gaba da kasancewa tare da mu um, ranar thursday za mu saki episode 6 so i would um, make a video again or make a post to remind you guys but meanwhile uh, episode 1 2 3 4 zuwa 5 din yar kabila na nan akan youtube channel dina wato sarham tv ku je youtube ku yi sacin sarham tv duk videos dina za ku gansu a wurin na gode Thank you so much. Keep supporting me. That is all I need to grow. That is all I need to get to that height you all want me to uh, uh to go to. That's all I know, and that's all I know how to give you best. I love you guys. Thank you so much.